Labarin tagwaye a cikin ƙaramin garin Kwana, Najeriya an yi wani mutum mai suna Malam Ibrahim tare da matarsa Hajiya Basira da 'ya'yansu guda hudu, Kabir Jamila da tagwaye masu kamanni sak da juna, Hasi da Husi. Hasi da Husi sun kasance madubin juna, amma halayensu sai ya bambanta su da juna. Hasi ta kasance mai barna kuma sau da yawa takan haifar da matsala. yayin da Husi ta kasance mai kirki kuma mai himma da haƙuri. Kasancewar suna tsantsan kamanni ya sa dangi sukan yi kuskure wajen bambance tawayen wanda ke haifar da rudani. Hasa sau da yawa tana aikata manyan laifuka ba tare da shakka ko tsoro ba. Husi ake zarga duk sanda abu irin haka ya kasance. Idan aka karya gilashi ko aka yi ɓarna ko assignment da ake ba yara na Kabir ya bace duk yatsu zai nuna Hosi. Hajiya Basira ta dinga zaginta, shi kuwa Malam Ibrahim ya kalle ta cike da takaici. Wani nauyi ne da Hosi ta ɗauka na yin shiru duk sanda aka zarge ta kan abin da 'yar uwar ta ta aikata. Bata taɓa yin magana akan 'yar uwar ta ba. Wata rana aka gayyato tagwayen guda biyu zuwa wani babban biki a garin da ke makwabtaka da su dan gora hasu ta ɗauki hakan a matsayin dama don aikata shirme da rikici. haɗi da nishaɗi da wasanni yayin da Hosi ke fatan samun lokacin kwanciyar hankali. Suna tafiya biki, Hasi kan yi masu dabara da 'yan uwan nasu duk lokacin da take son aikata wani laifi, saboda duk lokacin da ta yi wani laifi takan nuna husi. Husi ta jura haka, da fatan wata rana za a gane ainihin yanayinta. Shekaru sun shuɗe kuma lokaci ya yi da tagwayen za su yi aure. Barin kyawun su ya bazu ko'ina wanda ya jawo hankalin masu neman aure da yawa. An yaba da bayyanarsu a wannan lokacin don suna da tsantsar kyau da ban sha'awa. maneman nasu na ƙaruwa ne kullum kullum ba a cika ganin irin wannan kyawun ba a wannan garin in ji mutane duk da haka yayin da ake yaban kamanninsu halayensu sun kasance abin da ya fi muhimmanci wata rana yan uwa guda biyu ado da shafi'u sun zo neman auren hasi da hosi ado matashi ne mai hikima da lura ya nemi hannun hosi ya ji labarin alherinta da haƙurinta Shafi'u wanda ya fi sha'awar mace wayayya ya nema ya zaɓi Hasi. A lokacin ɗaurin auren, Ado ya lura da wani abu da ba daidai ba. ya lura da yadda hasi take da kuma yadda husi take wanda hakan ke jawo zargi har ake azabtar da wanda bai da laifi ado ya yanke shawarar yin magana da malam ibrahim da hajiya basira game da abin da ya gani Baba, Umma, Ado ya faɗa cikin girmamawa. Lalo Rahasi tana yawan samun husi cikin tashin hankali, wanda ina ganin rashin adalci ne, husi a zarge ta akan abubuwan da bata aikata ba. Malam Ibrahim da Hajiya Basira cike da mamaki ba su taɓa tunanin yiwuwar hakan ba. Tunanin maganar Ado suka fara lura da abubuwan da ke faruwa ba daidai ba. har suka fahimci cewar husi ba ta da laifi kuma hasi ce take jawo dukkan matsaloli cikin nadama malam ibrahim da hajiya basira ta ba wa husi haƙuri ki haƙuri husi suka ce yanzu mun fahimci kuskuren mu wajen rashin bincike insha allahu daga yanzu ba za mu kuma zargin ki ba Husi ta yi murmushi a hankali idanunta sun ci ko da hawaye cikin nutsuwa ta kalli iyayen nata. Na gode da fahimtar ku baba, mama. Ina fatan kun fahimci komai a yanzu. Yayin da ranar aure ya gabato Malam Ibrahim ya yi magana da iyalansa. Bari wannan ya zama darasi a gare mu duka. Don a kawai wani ya yi shiru bai kare kansa ba, ba yana nufin yana da laifi ba ne. Dole ne mu yi adalci da bincike kafin mu yanke hukuncinmu. Biki ya zo amaren mu Hasi da Kusi sun sanya kaya iri ɗaya sak sun yi kyau fiye da kowane lokaci. Ado da da shi Shafi'u suma sun yi godiya ga amaren nasu sanin cewa bayan kyawun nasu ɗabi'unsu shine ainihin asalinsu. Da shigewar lokaci Hasi ta koyi haƙuri haƙurin 'yar uwarta kuma ta ƙara yin haƙuri. musi yanzu ba ta da laifi ta bunƙasa cikin halinta na gaskiya mai kirki iyalin Malam Ibrahim bayan sun koyi darasi mai muhimmanci game da amana da adalci sun yi rayuwa cikin jituwa don haka labarin Hasi da Hosi ya zama tatsuniya a kwana wanda ke koyawa kowa cewa kamanni na iya yaudara kuma ana bayyana halayen gaskiya ta hanyar riƙo da gaskiya da da kuma amana.